Wannan magana ta samo asali ne daga matsalolin da suka shafi aikin hajjin na bana, ganin cewa akwai wasu maniyata dubu ɗaya da ɗari tara da ɗaya daga cikin alhazai dubu arba'in da uku da takwas da ba a iya kwaso su zuwa ƙasa mai tsarki domin sauke su ba. Kwamishina mai kula da ma'aikata da hada-hadar kuɗi na hukumar alhazai ta ƙasa Nura Hassan ya kasai ya yi ƙarin haske akan wannan batun. Wannan gaskiya ne an samu wannan akasin kuma wato ba mu ji daɗin haka ba domin mun so a ce duk wayanda suka biya mutum dubu arba'in 43 din nan da aka ware mana su zo mun kawo su kasa mai sarki to wani lokacin kana aiki da akan dan samu tangarda ta wasu abubuwa ko wajen shirye-shirye ko wasu abubuwa haka to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya faru haka kuma ba mu ji daɗi ba sannan kuma muna taya su bakin ciki kuma muna fatan Allah ya sa ya zama alheri a gare su da mu gabaki daya sannan kuma mu musulmi mun tabbatar cewa shi haji kiran Allah ne duk wanda ya kira zai zo yadda kaso sun yi kokarin su mu ma mun yi iyakacin namu kokarin amma ba su samu damar zuwa ba menene kokarin da kuka yi na tabbatar da an kwaso alhazai duka yawa ɗaya daga ciki dai shine cewa wato da muka ga abin ya zo kurkusa ana nema a rufe shine sai muka yi kokari akwai wani kamfanin jirgi da ake kira Flynas na nan Saudiya domin ya zo ya taimaka mana kuma sun ba mu wato alkawari sosai ca za su kawo jirage kamar guda uku wayanda za su yi amfani da shi domin su kwashe su daga ƙarshe kuma dai sai suka zo suka ce za su tafi hutu ne suka sallamu ma'aikatan su to bacin su duk ba inda Moldova ba Ethiopian yaya ne Saudi ne duk mun yi kokari Allah ya na to amma amma da Allah ya kaddaro ba yadda za a canja wannan abu. wani zargi da aka yi ta yayatawa a wani faifan bidiyo cewa akwai laifin waɗansu ma'aikatan hukumar da suka rika karɓan kuɗin maniyata akan wai za a sama musu jirgi na musamman da zai kwashe su zuwa ƙasa mai tsarki shugaban hukumar alhazai ta ƙasa zikirullahi Kunle hassan ya ce lallai hukumar alhazai za ta yi bincike kuma ta ɗauki matakin hukunci idan an tabbatar da laifi akan kowane jami'in ta we need to investigate. But if it is true that there were such allegations, definitely there will be sanction. There will be invitation of the security and investigative agencies. Certainly we will. A nan zikirullahi ne yake bayani cewa ba aikin hukumar alhazai ba ne karɓan kuɗi a hannun maniyata. Hukumar alhazai za ta yi bincike har in ya kama ma za ta haɗa gwiwa da hukumar EFCC domin tabbatar da sahihancin wannan labarin. Zikirullahi ya ce in an tabbatar da laifi za a hukunta waɗanda abin ya shafa. A halin yanzu alhazan duniya sun kammala aikin hajjin tare da barin tantunan su na muna zuwa garin Makka inda za su ci gaba da ibada kafin su koma ƙasashensu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka a Saudi Arabia.